jiya litinin 17 ga watan yuli na shekara 2017 an fafata wasanni a matakin wasan sada zumunci tsakanin club da club inda kungiyoyin suke gwajin 'yan wasan su domin tunkarar gasar league league na kasashe daban-daban da za a fara shi a watan Agusta mai zuwa ga kaɗan daga cikin wasannin da aka fafata a ajiyar kungiyar kwallon kafa ta tabesco ta sha kashi a hannun Cardiff City da kwallaye bakwai da biyu yayin da Darlington ta ji daɗi ba a hannun Newcastle United 'yan kasar shekara 23 da kwallo biyu da ɗaya. Balatown kuwa ta sha kashi ne a hannun Chelsea da kwallaye uku da ɗaya yayin da Victoria setuba ta doke Betis da kwallaye biyu da babu sai kungiyar kwallon kafa ta Stone Grads suka tashi kunnen doki ba suka tashi can jaras babu ci tsakanin su da waya samu yayin da ba ta lallasa real union da kwallaye uku da daya athletics ko ta tashi kunnen babu ci ne tsakanin ta gungiyar kwallon kafa ta fana bacin sirezu ta sha kashi a hannun sabila da kwallo uku da biyu yayin da hansa rockstock bata da daɗi ba a hannun Westbrook da kwallo biyu da babu a yau kuma kungiyar kwallon kafa ta Columbus Crew ta doke Frankfurt da kwallo ɗaya mai ban haushi Manchester United ta lallasa Real Salt Lake da kwallo biyu da ɗaya za a kara a wasan na sada zumunci a yau tsakanin kungiyar kwallon kafa ta basel da psb kungiyar kwallon kafa ta victoria pezon za su fafata da watford yayin da san hanson za su fafata da huddersfield town Hull City ko za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Bristol Rovers yayin da Sporting SCP za ta fafata da Olympiacos Marseille Kungiyar kwallon kafa ta Arikos za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Real Betis kaɗan kenan daga cikin wasannin da za a fafata a yau din na sada zumunci. Za a buga wasannin ne da lokuta daban-daban agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chadi. Har ila yau an buga wasa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta AC Milan da Borussia Dortmund inda Borussia Dortmund din ta lallasa AC Milan da kwallaye uku da ɗaya na gasar Champions Cup da aka saba yi duk shekara inda kungiyoyi daban-daban da suka fito daga nahiyar kasashen Turai suke haduwa don fafatawa a wasan bisa tsarin rukuni inda a wannan rukunin akwai kungiyoyi guda shida da suka fito daga kasashe daban-daban akwai kungiyar kwallon kafa ta kungiyar kwallon kafa ta kasar ingila arsenal sai kungiyar kwallon kafa ta ac milan akwai kungiyar kwallon kafa ta inter milan a cikin jerin rukuna akwai kungiyar kwallon kafa ta borussia dortmund sai baya muni da kungiyar kwallon kafa ta olympiacos a bangaren sai da sauran yan wasan kwallon kafa na duniya kuwa na manji na kungiyar kwallon kafa ta chelsea ya ce nan da awa 48 za a san makomarsa a kakan wasan bana manchester united dai tana zawarcin dan wasan har ila ya kungiyar ta manchester united da inter milan sun ci yarjejeniya wajen sayan dan wasan tsakiya na gefe daga kungiyar kwallon kafa ta inter milan mai suna evan akan zunzurutun kudi fam miliyan 48 Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea ta ce nan da sati guda za ta kammala sayan ɗan wasan gaba na ƙungiyar ƙwallon kafa ta Borussia Dortmund ɗan ƙasan Gabon mai suna Emric Aubameyang daga ƙarshe ƙungiyar ƙwallon kafa ta Everton ta kammala sayan tsohon ɗan wasan baya na ƙungiyar ƙwallon kafa ta Southampton mai suna Koko Martins ɗan shekara 27 na tsawon shekaru uku masu zuwa huta lafiya.